shi ne mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na biyu sani na ƙasa mafi ne agaji uban matasa shek sayi da hassan jingir shi zai zo domin gabatar da wasu a halin yanzu kafin ya yi zo za mu kira alarama usman muhammad da ganingi ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar mana. بسم الله الرحمن الرحيم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين انا أبو ga الله mahalicin halitta mai cikakken ji mai cikakken gani mai cikakken ilimi mai cikakken iko mai shiga da dare cikin rana mai shiga da rana cikin dare mai aikata abin da yake so kuma ko ba a so mai badawa in ya so mai hanawa in ya so Allah kai mara gafara Allah ka yi wa mahaifanmu gafa Allah ka yi wa Ashek Ismail Idris da Zakariya gafara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan aiki da malam yayi na kafa kungiyar jama'atu izalatul bid'a ga da sunna Allah ka karba mashi Allah ka ji kan malam da suna lokacin da fadilatin shag muhammad sani a hajjingir yake ɗauko mu daga islam su tebe mu zo mu da malam kamar yanzu za mu tashi mu je mu ga malam wata rana mun zo da malam sai malam ya hau fada kai sai da ci Allah gaba a lokacin yana cewa da ashe muhammad sani hajjin alhaji sani ya ce na alhaji sani ne bai sa kuke haka sai na ji ba na faɗi na ce to muka yi uku kwanan ce ashe muhammad sani hajjin irin wannan ilimi da allah ya bashi da basirar da allah ya bashi da iya jan hankalin jama'a da allah ya bashi da iya wa'azi da Allah ya bashi amma baya wa'azi a kan zakka wato kar a zage shi ko kar a ce yana kan zakka to kai ma kana koyi da shi to in ba za ku wa'azi a kan zakka ba ku daina wa'azi duka ana haka sai fadilin isha mahulta ne hajin da ya ce akar makumallah in sha Allah in sha Allah in sha Allah muna yin za mu ci gaba da yi ya ce to sannu ku da zuwa ba da kenan sai da dare Allah ta ji kan mala wani abu da nake faɗi hausa da ce ba a ya kusa da gida balle a cikin gida ga shi sikin Muhammad Sani hajin girna malam ba rai ne ba an yi haka Musulmi daga lokacin ashe shi fadilar shan hamsa ne a yana nan yana ta tunani ta ce to ai musulunci annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam shi ne mai fassara alquran da magana da aiki duk gurin da alquran yake wajibi kira da wajibi zakka da alquran yake wa a salatu da zakat guri 83 ne cikin alqur'ani sai ana inda alqur'ani ya faɗi zakatu bai faɗi salatu ba guri arba'in da bakwai ne sau da aka kaga in ka dubu wannan tsari za ka gane zakka tana da wani irin matsayi a musulunci na musamman fadilatun shaikh muhammad salih a jingar Allah nake roƙo ya ƙara ɗaukar ka darajar shi ya saka mai da alkhairi sai ya kafa kwamitin sa'adi ya kafa mutum tsari ya ce to ku je ku tattaro zakka daga masu imani dama Allah masu imani ya kira sai ce to a rubuta littafi yadda za a dangara ba zakkar ka mana Allah ya baka basira wallahi sallahi wallahi sallahi wallahi sallahi Allah na taimakon ka sai ce mu je mu ta littafi ga shi na sana abu da zama sarkin hakuri ba dan ba ba dan mutum ce na wance malam idris da kuke gani ana raba ne gangaran ni na san shi fiye da shekaru arba'in din nan da ɗaya da ake faɗi na izara to tun kafin nan nake zuwa ina jin sa ɗan dankali wannan masallaci ana musaffa ta juma'a da alhamis to na kan zo in ji shi to ba da ce ku je ku rubuto ƙa'idodi da aminu yusuf nan tsari wanda yana da lakabi na tsari tun yana yaro Allah ya hore mai tsari iya tsari muka zo wani yake ku rubuta ƙa'idoji da yadda za a raba ta Allah da ikonsa da shugaba shi da zafin rubuwi da halin wani bala Yusuf da shi ma na ainihin Yusuf da ni dan bautar da sai da Hassan Jingir muka je muka rubuto muka ce to in aka samu zakka ita na kinan ta samu kashi talatin da biyar cikin ɗari jiha da ta kawo zaka ita kuma da ta kawo zaka ta ɗauki kashi talatin cikin ɗari lokacin mutum da ka kawo wa jiha zakarta ita kuma ta ɗau ishirin cikin ɗari reshe da ya kawo wa dokar kamfanin zakarta ya ɗau sha biyar cikin ɗari mu gama da ɗarin bai ku kawo a fadilatul shaykh wanda yace Allah ya muku albarka yace Allah ya muku albarka yace Allah ya muku albarka sau uku wallahi wanda uban sa yace Allah ya albarka ba zai tsaya ce ba da zai lalace ba insha Allah to jama'a ku dubi adam wanda da ke da littafin ya je ya duba sai ba da yace to ku je ku rubuto ka'ida yadda ita na shirar za ta yi da yadda jiha za ta yi suka ce Allah ya taimaki malam Allah ya ba mu iko min yace ku karanta shi sai muka ce to ita na kina da ita ta maka karta talatin da biyar din nan nata za ta raba shi jihohin Najeriya har waje da Najeriya Nijar, Ghana, ina ne, Kwatano, ina ne, Benin duk kabaru ina ne duka raba. Mana yace ce wannan yayi na yadda na amince. in ji fadilar shek Muhammad Sami a hayatun gir muka ce to bala alhamdulillah to sai ce kuma ya kuka yi sai muka ce ana dawo da mana bisa da kadara mu nan fulani mu ce Bauchi mu mu Kaduna mu Nasarawa ko mu ce Benue ko mu mu mu mu mu mu Zamfara ko mu ko mu ko nasarawa ba jiha ita rabon da za ta yi na ku duba jama'a su talatin daidai jiha mai talatin da biyar kuma kasa da wajen kasa jama'a a ana kiran adalci ina ma a samu adalci in ba a izala ba wannan rabo bai maka ba kai to kai ba ha ya yi ko bai ba an ji daidai ya ji daɗi kun ji daɗi kun amince kun yarda ko ya ta yi Allah ya taimaki malam. Ita ka karo da kamu kare misali da jauta arewa abin da ka karo to kar ka raba da kai jauta kudu ka raba wa jama'a ka ta jauta arewa wannan ce wannan ba na amince duk jihohi duk jihohi ta kallon mu da ke eh. sai ce to raka ya ku kai. muka ce Allah ya gafarta mana kowane reshi in ya samu zakarsa ya raba iya inda reshen yake kar ya kai wani yake daban ya jama'a na faɗin yi ko bai ba Allah tabbatar muku wallahi ina rantsuwa da Allah mahalicci na har kuma na malin ya baya. wallahi akwai yaran da malin ya dau nauyin karatun sa yau da ne ya jama'a da kudin zakar nan da dukiyar zakar nan malam yake waɗannan ayyuka marayu talakawa waɗanda zai kutu ne ba za su iya karkuwa ba waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara ba da ya ba su zakka Allah ka dai san yawa su ga ma'ajiran da za ka je kai gida da shi duk da Allah ya hore mai hadda da rubutawa amma zai manta da da wani da aka ba shi zakkar ko wata da aka ba shi zakkar Allah ya mana da aljanna Allah ba ka mana da alkhairi Allah ya kara masa albarka ya jama'ar musulmi ban ji kun amsa ya jama'ar musulmi ya jama'ar musulmi ba da zata ganin dama ne ra'ayi ne to bari mu dan shiga cikin kogi kaɗan ba da mai sun yi bayani ita zakka in jama'a za su ba da ta kawai kai sau ba ɗana ne yana aure da ƴata da ciki ba sai ka sanya wani wani mummuna wani ma sau ba na ce na ci kyau ai to kaga inda musulmi in kuka lura za su gane muhimmancin zakka su bada ta yadda Allah yake to wallahi da duk wannan abin da ake faɗi cewa ana shan wahala ba kuɗi ba abinci da ba wannan damuwa ka ba ba ka da dama ba ce in kuma in aka taru jama'ar musulmi suka taru kamar yadda Allah ya tsara mutum na karkashin wajen su shekwa hannun sanar a jinin aka yi wannan kwamiti na zaka, tun daga reshe zuwa lokar gambar zuwa jiha zuwa ƙasa to ga ƙa'ida in zarkarka ta kuɗi ke ba ta dabbobi ba ba ta amfanin gona ba in ka ɗauka ka kai ka wani wuri ba ka kawo wannan kwamiti ba malamai sun kasu kamar biyu ko uku shawarin da ta tsara ta shin zakan nan ta yi ko ba ta yi ba ya yi tambaya ya amsa ta kansa ya ce ba ta yi ba ba ta yi ba sai ka kawo wannan kwamiti zakan dabbobi ce khilafa ta shigo shin zakan ta yi ko ba ta yi ba kamar da rani da ibn mati shuru da zinat sai suka tafi a kan cewa eh ba ta tare amma in suka duba da kyau ai za ku ga ɗan ƙasin za ku ga abin da yake ta ba ta yi ba ta shi musulunci ta abin da ka yi a ture a haɗe eh, ƙarƙashin shugabanci to shi musulunci yake kira suka ce to in aka samu wani ya je ya karɓi zakar dabbobi ya saka a jihunsa ya biya bukatarsa ya kai inda ya gada ba ta ya kai inda hukumar zakar take ba to zakar ba ta yi ba dan shi yana da laifi biyu yana da laifi na auna da ƙarfin musulmi yana da laifi na raba kan musulmi amin kun yarda jama'a mu haɗu mu haɗa zakan nan guri guda mu fara daga jama'a daidai ne ko ba daidai ba duka ne ba daidai ba ka su banka a yau ƙarƙashin kwamitin haɗi na ƙasa kowane fadi na jiha ya zo wanda bai zo ba ko wakilinsa ya zo gwamba ta zo bauchi ta zo har aka ɗaki ƴar wasa wai gwamba na cewa waye gaba ko suna cewa a'a ai daga gare mu kuke da aka tattauna na jin daɗi da soyayya na mutunta juna da girmama juna na begen juna a da ƙara muku albarka. Masala da sai labari lokacin bai zo ba kaji. insha Allah insha Allah insha Allah tun daga sani na yake zai dinga zuwa gudun waɗanda Allah da ba su ta'ala ya ba su dukiya ko ta kuɗi ko ta amfanin gona ko ta dabbobi ya je ya same ka ya gaya maka da haka shari'a ta ce ai sa'in ne zai zo ba kai za ka dawo ba ta ba to ka ce to mu sa wannan nasi a aiki mana duk da cewa aka tsaki da kuma wani kafaya ana ka'idar shari'a ba ta dabbobi ina wajen mai isa da yawa a cikin ballanci wajen mai isa kana kana kana daga cikin a membobi na sa'i na kasa to mu yi aiki da abin da Allah ya sanar da mu aiki sa'i in Allah ya karfafi wannan kwamiti kuma Allah da ana da kafa kuma mutum da ka'idar shari'a ana hana masu dabbobin yin aura in ya rage watanni uku su ba da kakansu sai a hana shi tashi gaba da mai tsaidawa ya tsaida kuma aikin kuɗa wa salamu alaikum wa rahmatullahi da kasa na biyu sa'i na kasa mutum ne agaji matasa sai Sayyid Hassan Jingir ya gabatar mana da wa'azi na musulunci